Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Da zalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Ba sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa shin me zai hana zaben kananan hukumomi na apc a neja ne muna da rahoto Dukkan kuma masu ruwa da tsaki na apc a arewa maso gabar sun yi gangami a bauchi yankin tilaberiya jamhuriyar nijar ya ɗage dokar hana sufuri da babura amma masanin tsaro ya yi hannunka mai sanda mutan plato na ci gaba da bada baki ga jama'a su rungumi salama yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da aisha mu'azu kan shirya farko ga labarun duniya daga washington dc sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da wannan safiyar, tare da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Ministan harkokin wajen Qatar a jiya Alhamis ya faɗa cewar ana ci gaba da ƙoƙarin buɗe tashar jiragen sama a Kabul, babban birnin Afghanistan. Amma ya yi gargaɗin cewar ba a san lokacin da jirage za su fara kai komo ba. Wata tawagar ƙwararru daga Qatar da kuma Santambul ta isa Kabul a ranar Laraba don taimakawa wajen sake buɗe tashar jirgin samar wadda muhimmiyar mahaɗa ce ga waɗanda har yanzu ke neman tserewa daga ƙasar da ke fama da yaƙi da bayar da agajin gaggawa. Wannan shi ne jirgin saman ƙasar waje na farko da ya fara sauka a filin jirgin saman tun bayan da aka rufe shi a 'yan kwanaki saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba. Hukumar Shirin Samar da Tallafin Abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasi a watan da ya gabata cewar kusan sulisi ko ɗaya daga cikin 'yan Afghanistan uku na buƙatar taimakon abinci cikin gaggawa. Muna ci gaba da fatan za mu iya samo bakin zaren ba da jimawa ba, in ji ministan harkokin wajen Qatar, Sheikh Muhammad bin Abdullah Al-Sani. Sheikh Muhammad ya kuma jaddada bukatar da ke akwai ga 'yan Taliban da su mutunta yarjejeniya don samar da ingantacciyar hanya da 'yancin zirga-zirga ga mutanen Afghanistan. Yayin da jami'ai ke tantance barnar da guguwa aida ta yi a gabar tekun Amurka da kuma arewa maso gabashin kasar masu hasashe a cibiyar nazarin guguwa ta Amurka. suna ci gaba da kallon yadda guguwar lari ta yi ƙarfi a gabashin Atlantika. A rahoton baya-bayan nan masu hasashen sun ce guguwar lari ta yi nisa a gabashin Atlantika. Har ya zuwa yanzu ta fi kusa da nahiyar Afirka fiye da yankin na Amurka. Amma iskar guguwar tana tafiya da ta kai kimanin kilomita 130 a cikin sa'a ɗaya. kuma masu hasashen yanayi sun ce Lari za ta karfafa cikin sauri yayin da ta juya zuwa yamma da arewa maso yammacin kasar cikin sa'o'i 24 masu zuwa. Ko kuma ana tsammanin za ta zama babbar guguwa zuwa yammacin yau Juma'a. Bibiyar yanayin guguwa na ci gaba da kankama, amma a kudancin Bamuda zuwa ranar Talata mai zuwa. lokacin da ake kyautata zaton za ta iya zama guguwa mai karfi a mataki na hudu tare da iska mai tafiyar kimanin kilomita 206 cikin sa'a ɗaya. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Wataƙila sai an yi ma Amurkawa allurar rigakafi ta uku da Pfizer da Madonna ke samarwa a cewar Dr. Anthony Fauci a jiya Alhamis a wani taron manema labarai a fadar White House. Dole ne in ce bisa ga sanayyata a matsayina na likitan cututtuka masu yaɗo ba zan yi mamaki ba idan aka ce sai an yi wa mutane allurar rigakafi karo na uku kamun a ce mutum ya samu cikakkiyar kariya abinda fauci ya shaida kenan wanda shine daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ya shaida hakan ne a wata ganawa da manema labarai ya kuma ƙara da cewar hukumar tantance kayan abinci da magunguna da cibiyar kula da cututtuka ne za su yanke shawara a game da hakan. Haka zalika ko waɗanda suka karɓi allurar rigakafi ta kamfanin Johnson Johnson za su buƙaci ƙarin allurar don ƙarfafa kariya za a gani nan ba da jimawa ba. Duk wata allurar ƙarfafa kariyar rigakafin Pfizer da Madonna da za a yi mutane za su samu bayan sati biyar zuwa takwas da yin rigakafi na biyu. jagoran kwamitin yaƙi da cutar corona na fadar white house jeffrey zent ya ce kimanin amurkawa miliyan 175 ne aka yi wa cikakkiyar rigakafin inda aka samu karuwan mutane sama da miliyan goma waɗanda suka zama ƙari daga watan da ya gabata. yayin da jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ke shirin zaben shugabanninta na ƙananan hukumomi a asabar din zai iya yiwuwa a samu cikas a jihar neja duk da masu ruwa da tsaki sun ce sun shirya wa zaben wakilin mamina mustapha nasiru batsari ya ce hakan ya biyo bayan kalamai ne daga gwamnan jihar abubakar sani bello a ranar asabar din ne mai zuwa jam'iyyar apc za ta gudanar da zaben shugabanninta a matakan ƙananan hukumomi a duk faɗin najeriya wannan dai duk yana cikin matakai na tabbatar da samun sabbin shugabannin jam'iyyar ta apc a matakai daban-daban a najeriya domin tunkarar babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa idan allah ya kai mu Duk da yake dai a nan jihar Niger shugabannin APC sun ce sun shirya domin gudanar da zaben shugabannin APC na ranar Asabar. To amma hankalin jama'a ya karkata ne akan wani labari da wasu kafafen labarai suka buga musamman na yanar gizo da ke nuna cewa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce tsarin karɓa-karɓa na shugabanci a jam'iyyar ta APC baya cikin doka. al'amarin da ya sa mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa Alhaji Umma Kolo ya kira wani taron manema labarai domin fayyace wannan magana. Magana ne da wanda ya rubuta wannan abin ya rubuta ne kawai don son ransa. A watan Julai an zauna a jihar Niger nan mun ƙara jaddada maganan karɓa-karɓa na mulki musamman ma nan jihar Niger. Majalisar koli na jam'iyyar APC ta zauna ta amince ta duk mukamai da suke sashi na A da ake ce mazauna zon a zai motsa zuwa zon b na zon b zai koma zon c na zon c zai dawo zon a jam'iyya gaba ɗayan jihar niger wanda shi mai girma gwamna yake shugabanci ta zauna ta amince da wannan ina shi wannan labari ya samu asali mun binciko mutumin da ya wannan abun ma ba ma ɗan jihar niger ba dan wani jarida bane ma yana zaune can a jos yayi wannan ne kawai don ya kawo rudani saboda sun lura ana samun cikakken zaman lafiya a jihar niger kuma allah ya da ba za mu samu wani tashi hankali a jihar niger ba inda muka saba abubuwan mu na lumana a siyasar mu da komai da muke yake zai ci gaba haka. Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa babban jigo ne a jam'iyyar ta APC a jihar Niger. ya ce batun yin sulhu a zaben shugabannin apc na ranar asabar dinnan shine suka baiwa fifiko a nan jihar niger kuma yana gwamna ke nana ta kullum shine a zona a zona a yarjejeniya tsakanin yan jam'iyya ba sai an fito an yi zaɓe ba ke magana da kai yanzu na karamar hukumar can shiga an gama wayan su ƙananan hukumar sun gama rana kawai ake jira a faɗin wayannan shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumomi inda duk ba a samu an daidaita an yi sulhun ba to za a fito a ba ko hakinsa a zaben shugabannin gundumomi na apc da ya gudana dai ya bar baya da korafe-korafe daga 'ya'yan jam'iyyar ta apc a nan jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria Hakanan 'yan APC Arewa maso gabar sun yi taro a Bauchi don bitar ayyukan da jam'iyyar ta yi musamman bayan an yi canjaras a zaben 2019 inda APC ta karbi Gombe PDP ta amshi Bauchi. Da hakan ya nuna har ila yau an yi raba daidai a lashe zaɓe. APC na da jihohi uku, PDP mana da uku a jihohi shida na shiyar ta Arewa maso gabar. Abdullahi Muhammad daga Bauchi ya aiko mana rahoton. a yayin da shugabanni da kuma iyayen kasa a jihar gombe ke jinjinawa gwamnan jihar gombe alhaji muhammad inuwa haya sabida irin salon tafiyar da mulki mai inganci da kuma shimfiɗa ayyukan ci gaba wa al'ummar jihar a ɗaya gefen kuma shugabannin matasa na jami'ar apc shiyar arewa maso gabas taro su gudanar a jihar bauchi inda suka jinjina wa shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma shugaban riko na jam'iyyar na ƙasa kuma gwamnan jihar yobe mai malabu ne kan yadda yake tafiyar da harkar jami'ar a ƙasa baki ɗaya tun da farko kuwa dattijo yarima abdullahi sarkin bai na gombe ga abin da yake cewa kan yadda abubuwa suke gudana a jihar gombe a wannan lokaci idan an yi abin yabo sai mu yi abin yabo amma an an yabon a sha sai mu ce a gyara yanzu mun taru ne domin neman alheri mu goyi bayan shugabanninmu mu goyi bayan gwamnanmu domin a yanzu kan yana yin abin alheri amma muna tabbatar masa kuma in fa yayi mai yawa shi kuma za mu gaya masa nan zaman lafiya din da ci gaban shi ne muke fata Allah ya ɗora mar da shi Allah ya taimake mu. Alhaji Kabiru Kukan Daka kwamishinan hukumar tattara kudaden shiga na ƙasa ya ce sukan kan jihar Gombe gwamna Inuwa Haya ya cire musu kitse a wuta. Wannan taro taro ne domin jaddada goyon baya a wajen mai girma gwamna. Gombe ta Arewa abin da za mu yi yau maimaici za mu yi akan abin da muka yi. dama goyon baya mun ba da shi dubu bisa dubu gwamna ya fitar da bukunya ayyuka ga sunan barcak fiye da abin da hankali zai kama a matsayina na federal commissioner na revenue mobilization mun san me muke ba wa jihar gombe in na zo mukan yi batu da gwamna in ce your excellency ni kudin nan kam a ina kake sabo su ne yakan ce da barbaru kawai muke yi wallahi ayyukan da ake yi ba su kai kuɗin da ake sabo ba uban ƙasa sarkin akko alhaji umar muhammad atiku shine ya karanta jawabin bayan taro a madadin masu rike da sarautun gargajiya a masarautar akko a matsayinmu na sarakuna na gargajiya bisa la'akari da abubuwan da suke faruwa a jiha wanda suke da kyakkyawan tasiri a kan rayuwanmu da rayuwan jama'anmu a ƙarƙashin shugabanmu alhaji muhammad inuwa yahaya muna so mu ƙara tabbatar da goyon bayan mu ga irin shugabancinsa wanda yake da nasaba ainihin da kawo ci gaba. A jihar Bauchi kuwa shugabannin matasa da mata da kuma mutane masu bukata na musamman na jam'iyyar APC shiyar Arewa maso gabas sun bayyana gamsuwa da kuma ba da goyon baya wa shugaba muhammadu buhari da gwamna mai malabu ne muna godiya ga shugaban kasa muna godiya ga his excellency mai malabu muna godiya da duk ministoci da duk abubuwa da gwamnatin babu buhari ta mana ciyar mu ta arewa maso gabas muna godiya ta musamman ah, a gare shi muna son mu gaya wa 'yan jarida cewa mu shugabannin jam'iyyar ta apc ta arewa maso gabas shugabannin matasa da mata da kuma mutane masu bukata na musamman mun yarda mun amunta da tsari da shugabanci na jam'iyya da shugabanmu his excellency mai malabuni executive governor of Abdullahi muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, jihar Tilaberi ta janye dokar hana zirga-zirga da babura da ta ayyana tun farko don kalubalen tsaro. Amma zanta da masanin tsaron Mustapha Abdullahi ya ce a yi taka tsantsan don gudun mayar da hannu a gogo baya. Gwamnati ya yi nazari da masana ya ga watakila wannan hanyar ba ita kaɗai ba ce take sa a ce kan ta'addanci dan dai yanzu an wajen shekara biyar ana ya tamari ka kullum har yanzu harin ana kawo ma jiha ta talabi babu wani zancen a ce ko ya ɗauki wani hatsari ne a ina tsammani bayan ya yi nazari ne da yan gari da hafsawan soja da duka masana na tsaro a gani abin da za a tabadawa na wata ɗaya ne zuwa wata biyu a gani yadda salon ta tahiya yake taya dole ne gwamnati ya yi iko da karot kuma dole ne ya aiki da sanda eh, ya kamata ya dan jawo hankalin mutane domin mutane su yaba abin da yake su dora bashi rahoto su dora bashi duka wani labari wanda ya kamata a ciwo kan mugu kasan kawai yanzu nijar kasa ce inda muke ba hali da yawa gare ba don saman da irin wannan abin dole sai da la'urori a san wane ne ke wani amma yanzu yan jiha yan garuruka duka su ma suna da aiki nasu na daya da yake gwamnati ya ba su dama da su yi aiki da motuna to ya kamata kenan gwamnati ya ciwo kansu domin in sun ga wani abu na asha su ba da rahoto in sun ga wani abu su ba da rahoto amma in sun ba da rahoto din ya kamata su ma a kawo masu kariya duka masu tsaro an ba su dama su kula da eh, masu hada babura to ka gani kawai in mutane ba cikin ka'ida ba yana wani babur din nashi zai lalace sama haya a ganshi a cikin lokacin da aka bada da aka bada izini na yawo da babura kaga yan suka ganshi inda ba a yi sannu ba da yake kaga gada sun san wanda ya zo saman babur eh, mugu ne kenan ba mamaki su kai mashi hari ya kamata a yi wasu sharadodi na daya na ce maka ya kamata kowa a san duk mai babur a san da yana da national id card ɗaya kenan na biyu ya kamata a ce ya yi rijista na uku kuma akwai fom wanda ya kamata a cika na hudu garin ya kamata a bada lokaci kawai a ce da kare bakwai zuwa kare biyar duka wanda aka gani a bayan wannan lokacin kenan an san mugu masanin tsaro Mustapha Abdullahi a zanta wasa da wakilinmu suleiman Muni Barma. Ana sauraron shirin hantsi daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Mutan jihar Filato na kara amfani da duk wata dama wajen bukatar juna su rungumi zaman lafiya don dawo da salama mai ɗorewa. dan kasuwa alhaji nura abubakar waziri na cikin waɗanda ke fatar jama'ar jihar za su guji ɗaukar doka a hannu su mara hukumomi baya don hakan ne mafi a'ala abu ne wanda yake da muna ganin mun riga mun manta da shi ya muna tunanin ya zama tarihi so akwai waɗansu ɓata gari gurɓatattun mutane ta kowane gefe tsakanin musulmai da kiristocin wanda yake suna amfana da wannan abun wanda yake ba sa son garin ya zauna lafiya muna murna allah ya bamu gwamna natsatsi mai sanin ya kamata wanda bai san tashin hankali muna ganin zai tafi bar tarihi mai kyau sanadiyansa jihar Filato ta samu zaman lafiya har da matafiyan da da ba sa wucewa sun dawo suna wucewa sosai ake son a dawo masa da hannun agogo baya a ɓata masa suna zaman lafiyan da ya kawo mana daga hawan shi a matsayin shi na gwamna shi mai girma sanin bakwala don so a wannan shekara shidan da yi sai ana son a ɓata wannan zaman lafiyar saboda wannan tarihin da yake kokari ya tafi bari din ana son a ga an wargaza shi so wannan ba tunani ba ne mai kyau duk waɗanda suka ɗauko wannan in ma an sa su su je su zauna su sake nazari su sake tunani saboda wannan ba hanya ba ce mai bullewa suka ɗauko yawa saboda idan da zai yiwu jihar filato ta musulmi ne da kirista kirista bai isa kori musulmi a jihar filato ba musulmi bai isa kori kirista a jihar filato ba so don saboda haka ba wanda ya isa koro wani tsakaninmu da su abu ne wanda yake Allah ya riga ya haɗa haka za mu zauna tare mu zauna tare mu ji daɗin juna tare saboda ana mu'amala tare amma idan ya dawo ta bangaren addini sai ka ga an ware kowa ya ce ma na shi yake so so don saboda haka wannan ba tunani bane mai kyau duk waɗanda suke da irin wannan tunanin kamata ya gwamnati daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiha a zauna a yi bincike a ga su waye suke da hannu a irin wannan tashin tashina me suke amfana da shi in an yi idan an kama su gwamnati ta shafa ma idan ta bakin gawayi ko wane ne ko dan gidan wane ne ko nawa yake samu amfana da kashe mutane da ake gwamnati ta rufe idan ta dauki mataki a nan shi ko kirista ne ko musulmi ne ko ma mara addini ne saboda kisa yana ɗaya da abin da yake dawo da gari baya mana na naso a yanzu haka akwai mutanen da yanzu sun daina da su mutu jihar plateau da can wancan da aka yi ma sun fara mantawa su yanzu gashi abin yana nema ya dawo sabo tsoron saboda haka shine nake kira lalle lalle lalle kamar wannan karamar hukuma jos ta arewa din da zaben ciyaman shine muka zauna muka yi tunani muka ga shi yake kawo mana rigima a wannan karamar hukuma so muna kira ga mai girma gwamna akwai abin da in ya zamana ba abu bane wanda yake zai yiwu dan da a yi zaɓe a kan mutum ɗaya a kashe ɗarurukan mutane so gara ba a yi zaɓen ba a zauna lafiya tunda in ka duba tun daga lokacin gwamna dare kantoman da ake bayarwa kiristoci ake bayarwa amma wannan karo da mai girma gwamna ya zo sai ce to tunda da nan mutane na karamar hukumar jos ta arewa in za a yi zaɓen nan su ne majoritin da suke zaɓe kuma idan mun zo zaben gwamna da zaben shugaban ƙasa suna ba da gudunmawa mu ma bari a dan basu wannan kujera su ma su dan taɓa sai aka ɗauko wannan shi ciyaman na yanzu kan toma din alai shehu bala aka bashi wannan rikon kujera to tunda aka bashi rikon wannan kujera garin nan ya kasa zama lafiya so abin da muke kira da mai girma gwamnati nan shine a yi amendment din constitution a tura majalisa su sa hannu nan da shekara goma sha biyar duk wanda aka bashi in kirista ne shekara ɗaya sauka a ba musulmi shekara ɗaya sauka kaga an yi balansin an raba faɗa kenan so da zarar lokacin da aka ce maka an saka zaben local government na jos north karamar hukumar jos ta arewa to zaka ji kowa hankalinsa na tashi kowa zai fara lissafin saura sati biyu saura wata biyu saura wata uku saboda an san da wahala a yi shi a gama shi lafiya kuma don saboda haka mu abin da muke kira a nan shine in aka yi wannan abin to zai kawo ƙarshen tashin tashin din za a daina kashe mutane garin zai zauna lafiya abin da muke kirma da mai girma gwamna kenan kamun ya tafi bar kujerin shi muna roƙon shi alfarma ya tura da takarda majalisa ya zama doka alhaji nura wani tasiri misali ake samu a ce yau shugaban wannan karamar hukumar ta jos ta arewa dan addinin wane ne ko wane akwai wani wata riba da mutane ke cimma wane da haka bai da wani riba illa kawai namu ne akai saboda wanda yake kai din su da suke gadaran kiristocin ne ba su amfana shi da komai wanda yake kai din in musulmi ne musulman ba su amfana shi da komai so abu ne wanda yake manya manya yan siyasa na jihar Plateau suka cusa wa talakawa kiristoci da musulmai a zukatansu amma ba wani abu bane kake da amfana da shi da ganin ciyama kuma idan ciyaman din ne in kirista ne yana shiga gefen musulmai masu aiki idan musulmi ne yana shiga gefen kiristoci masu aiki so wannan shine abin da muke bukata in aka hakan muna ganin za a samu matsala wato ribar da ita ce kawai wani namu ne shi kenan kawai ribar da kawai ba ta wuce namu ne amma ba wani abin da su talaka masu zaɓe suke amfana da shi lura faɗa mana yaya in haka ne bayan bayan wannan akwai na ɗauka cewa gaba ɗaya yankin jos ta arewa ba za a ma sake samun wata matsala ba yanzu zan iya cewa wannan tunanin fa ya riga ya kau yaya za a yi akalla ya zama matafiya wannan abun baya shafar su a yankin. Eto wato yanzu kaga abin da ya kamata kaga bai kamata a ce mutumin da ya fito gida ya bar iyalansa ya tafi ana salon zai dawo ya biyo ta hanyar jos abu ne wanda yake zai iya zai iya hargitsa Najeriya me dalilin hargitsa Najeriya naka ya biyo ta jihar Bilatu bai ji ba bai gani ba bai san hawa ba bai san sauka ba an tare shi an kashe kaga idan da yan kabilan jihar Bilatu a wani gari kaga kasa za ta hausa ne so don saboda haka abu ne wanda yake yanzu ka duba kiraye kirayen da su majalisa suka yi sun yi magana akan lalle lalle sun ba mu mai girma gwamnan sati biyu a kawo karshen wannan tashin tashina kuma mu mun san cewa gwamna mutumi ne wanda yake tsayayye da kafafuwansa wanda yake mun tabbatar da cewa bai so a yi wannan abu su dai jama mai girma gwamna kunne ya san yadda zai yi shiga ya fita a kawo karshen wannan abun tunda gefen kiristocin akwai waɗanda ba sa son su yi gefen musulman akwai wanda ba sa son a yi. alhaji nura abubakar waziri daga karamar hukumar jos ta arewa a jihar filato kada shafa murar amurka ke sauraro a shirin hatsi daga abuja ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka a cikin shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Muhimmancin tsaftataccen ruwan sha ga rayuwar ɗan adam baya misaltuwa domin bukatunsa na yau da kullum sai dai kuma yanayin sauyin yanayi da ake fama da shi a duniya bai bar batun samar da tsaftataccen ruwan sha ga al'umma ba. Dalilin da ya sa yau a cikin shirin yanayi da muhalli muka mai da hankali a kan dangantakar da ke tsakanin haƙar rijiyar burtsatsen ruwa wato bohol da muhalli. Mun karɓi bakuncin injiniya Shamwili Abdulkadir Isa wanda zai yi bayani a game da haƙar rijiyar burtsatse musamman akan abin da ya danganci yadda suke haƙar ruwan da kuma irin ƙalubale da ake fuskanta da dabarun da suke amfani da su. harka ta shafi ma'adanai ko kuma ruwa ko binciken ƙasa harka ce take tafiya da zamani da kuma ƙarin ci gaba wanda mun duba da iyayenmu da kakanni suna amfani da hanyoyi na gargajiya wajen samo ruwa in zan iya tuna akwai wasu ƙabilu a Najeriya da za ga suna amfani da kwai ko itacen kwakwa wajen nuna ina ne za a tona rijiya ta hannu to alhamdulillah zamani ya kawo mafita a yanzu da za a sa na'ura ta nuna da abin da yake ƙasa so wannan kusan a yanzu shi muke kallo a matsayin hanya tabbatacciya wajen samar da ruwan sha abin da ke so mai saurari da fahimta a nan shine harkar ruwa ko kuma harkar bohol harka ce da zamu iya cewa an raba ta gida biyu bisa yanayi da la'akari da yanayin geology ko kuma tasawirar ƙasa da mu take nan a wannan kasa ta mu Najeriya akwai abin da muke cewa sedimentary terrain akwai abin da muke cewa basement complex to su sedimentary ba dutse bane kusa in ce kasa ce ta taru ta dade take samar da ruwa a cikin ta wanda shi yana da irin yanayi yana ruwan yake gudana a ciki sannan akwai basement complex shi kuma wannan kaso ko kuma wannan bangare bangare duk garuruwa da suke a karkashin wannan basement complex su garuruwa ne waɗanda yake suna da duwatsu wanda wasu duwatsun za a iya ganin sa ido wasu kuma za a iya ganin sa ido ba suna ƙasa a binne so a wannan area su ake cewa basement complex area so lalle kam tabbas babu shakka samun ruwa eriyoyi waɗanda yake ake kira basement complex area ko kuma area ko kuma garuruwa waɗanda suke da duwatsu yana da wahala ko iyayenmu da kakanni sun san cewa duk inda dutse yake yana wuya a iya samun ruwa ta farar ta daya to alhamdulillahi zuwan zamani ana haskawa za a ga tafiyar ruwan da kaurin ruwan a ƙasa da iyayen da ruwan yake gudanya da wani direction yake towa ma tukuna sannan ruwan zai isa a yi tuka-tuka ne ko kuma zai isa a yi bohol mai sola ko kuma zai isa a yi bohol wadda za ta iya imma wasu yawan jama'a ko kuma yawan gari gaba daya daga nan za a iya ganewa sannan za a iya ba da tabbaci akan wani irin facility ko kuma abin ya kamata a yi akwai abin da muke cewa modeling akwai fa modeling shi akwai fa modeling za a iya kaman hasashe na lita nawa na ruwa za a iya samu daga wannan software da za a iya sakawa za a iya gano lita ruwa nawa za a iya samu a rana a wuni a wata a sati so daga nan za a iya projecting a ga cewar zai iya in magari gaba daya ko kuma iya gida ɗaya zai iya bawa. a wani bangaren kuma shugaban wani kamfanin haƙar rijiyar burtsatse da ke kaduna abdulkadir musa macika ya ɗora da bayanai a game da abubuwan da suke gurɓata ruwan sha sakamakon dangantakar da ke tsakanin aikin haƙar rijiyar burtsatse da muhalli. ko menene alakar aikin kuma muhalli? Ita bohol tana samun gurɓataccen ruwa wanda ke gurbata yanayi ya gurbata ruwa ta hanyoyi guda biyar. akwai guda uku waɗanda kana iya kauce masu idan ba ka da su amma akwai guda biyu waɗanda babu yadda za a yi ka kauce masu na ɗaya idan gidanka yana kusa da makabarta akwai yiwuwa gurbataccen ruwa ya biyo shiga rijiyarka na biyu idan kana da gida kusa da mayanka kwata akwai yiwuwa wannan da wannan na kwata ya bi karkashin ƙasa ya shigo na uku idan kana da gida kusa da inda take masana'antu to gurɓataccen ruwan nan nasu yana iya shigowa karkashin ƙasa ya shigo ya fata maka muhallinka sannan sai guda biyu waɗanda ba ka iya kaucewa na ɗaya shine kwatoci masu wari da kake gani a birane suna shiga ta ƙasa su shiga rijiyoyin burtsatse su bata muhalli sai kuma so kawai masai kenan da hausa yawancin mutane sun san me so kawai to yana da illar gaske a wajen muhalli domin so kawai na gidanka yana iya sukuwa ya shiga bohon ya bata maka yanayin muhallin ruwan da kake amfani da shi sannan na makwabcinka gabas da kai ko kudu ko arewa akwai yiwuwar ya gangaro turu da fractures na so kawai din da bohon su hadu kai ta sha baka sani ba to ta yaya za a kauce wannan shine dai maganan nan ta grouting duk sokawai da ka gani mafi zurfi mita biyar tana da wahala ka ga sokawai ya kai mita shida to umma ya kai mita shida to sai ka wuce kasa ka kai mita goma ko mita sha biyu sai kai silin wannan ruwan duk ruwan da zai taso daga matakin babu har zuwa mita goma sha biyu ba ruwan da ya sai gangara kasa ka datse shi da wannan grautin din da wannan kemikal din da ke gaya ma shikenan nan zai ta yawa saboda bai sai shi ƙarƙashin ƙasa ba ka ka kare muhallinka ka kare lafiyarka da ta al'ummar gidanka da ta jama'a ma duk wanda zai zo. To mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka kasance da mu a makon gobe za a ji ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da Solomon Abu da daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake fatar muni lafiya. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa satar kudaden al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rika waiwaye. Ba shi yasa ba muka ce gwamnati tarayya ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aiki a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Nasiru da Mailika da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.